kana son ka kalli wannan film din ba tare da kasa fasfo ba ko kuma kasa wani makullin sirri wato ainihin ku subscribe da mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin dole sabuwar assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barkatu Barkanmu da sake saduwa da ku a yau a sabon bidiyo. Yau sabon bidiyo mu na yau film ne muka kamo ku sabon film ne kuma sabon fassara ce. Film ne mai matukar kyawu wanda kuke jiran zakonsa mai suna Rara Gefe. Film ne wanda ya tara jarumai manyan jarumai guda uku a cikin su da haka mai. Lalle idan kuna son shin kuna son ku kalli wannan film din ba tare da sa fasfo ba ko kuma wani makullin sirri to ku biyo ni har zuwa ƙarshen wannan bidiyon din za ku ga da za ku kalle shi ba tare da kun sa wani fasfo ba ko kuma wani makullin sirri to da farko dai idan wannan ne zuwan ka farko a cikin channel din tamu ka danna mana subscribing kana ka danna mana ƙararrawa sanarwa ta yadda za a ci gaba da sanar da kai da zarar mun ɗaura sabuwar doka to da farko dai in kana so ka kalli wannan fim kaga na inda aka rubuta rara gefe na ɗaya da na biyu sabuwar fassarar indiya hausa ka gani zaka danna rutun ne zaka danna ga shirin za zaka danna haka kawai kana danna shi ka gani zai gudu maka liyan ƙasa ga rubuta film india hausa rara gefe ka gani sai ka danna liyan ɗin ga shi na bule ka ga rutu bule ɗin oh, ga ba kura min rutu bule ga shi nan ka gani wala zaka danna shi kawai zai ku yi haƙuri da da wannan abu da ka shigowa ka gani na kauce ɗin ikira ne yana takura mana ka gani kana danna rubutun ja kawai kai tsaye zai ka inda zaka kalli bidiyon din ba tare da kasa wani fasfo ba ka gani za ku da kacin za ku gani ka gani wala to wannan haka ne ta haka ne zaka yi ka rika kallon fina-finai a cikin wannan channel ba tare da sa wani fasfo ba saboda mu wannan channel tamu muna samu ku ka ne to ma wahala shi ku da ku sa fasfo ko kuma wani abu a'a in muka tashi muna samu ku ka ne kai tsaye ku shiga ku kallo ba tare da kun sha wata wahala ba kun gani kai tsaye za ku shiga ku kalli wannan bidiyo idan kana so za ka yi downloading ɗinsa a wayarka ka tsaye da shi a wayarka ko ka sashi a google drive ɗinka ba tare da ka sha wata wahala ba kun gani wato ainihin ku da mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar